بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمي ما سورارم أولنا شرينا كندن تاريخي نمك قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in ba a manta ba a shirin da ya gabata mun yi magana akan annabi Adam da kuma wato ainihin rigimarsu ko darinsu da Iblis da kuma fitowar annabi Adam daga aljanna da kuma saukarsa a duniya shi da matansa Hawwa, kuma mun yi bayani cewa daga gare su ne Allah ya yaɗa dukkan abin da muke gani na mutum da yake yawo a doron ƙasa. Da haka da kowa ya iya riƙe tarihinsa, kuma ya rubuta, kuma ya kiyaye, kuma bai yi tsallake ba, ba a yi mantuwa ba, to da kowa zai samu nasabarsa ta haɗu ga annabi Adam kai tsaye. da kowa ya rubuta a ce kakanninmu sun rubuta tarihinsu baban wani baban wani baban wani mu ma mu rubuta baban wani kakan wani jikan wani tattaba kunnen wani a ce kowa ya rike wannan silsilar ba a yi mantuwa ba ba a yi tsallake ba to tabbas kowa zai haɗu da annabi adam shi sa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa baffa minhuma rijalan kasiran wa kenan daga annabi Adam da Hawwa'u ne dukkan wato ainihin halittun da muke gani tare da bambancin launin fata da bambancin yare da bambancin gurin zama da bambancin al'ada da bambancin wato yanayi na zafi da sanyi da bazara da rani da kuma yanayin arziki da talauci da samu da rashi da dogaye da, da gajeru da masu ƙiba da sirara duka waɗannan wato ba, ba bambanci ba ne da ke nuna ana son wani ko ba a sansa ba bambancin da ke nuna ana son wani ana sansa ko ba a sansa shi ne addini da tsoron Allah da ilimi da shi ne mutum yake fin wani in mutum ya fi ka addini ya fi ka daraja a wajen Allah in ya fi ka ilimi ya fi ka daraja domin ilimi Allah ce hal yastawi yaalamuna ya'lamuna wallazina la ya'lamun da wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su yi daidai abadan da jahili da mai neman sani ba za su yi daidai ba to mun yi bayanin wancan ga inda ta kwashe cewa rikici yana nan dai ya barke tsakaninmu da iblis wanda ya faro daga babanmu annabi adam har ya zuwa yau dinnan, har ya zuwa yanzu nan har ya zuwa gobe wannan rikicin yana faruwa kuma shaidan ya yi alkawari cewa sai ya kwashe kafar mafi yawa daga cikin ’ya'yan annabi Adam, sai ya kai su wuta, kuma wannan yana gasgata mana hadisin nan da ke cikin sahihul bukhari a cikin kitabut tafsir wanda imamul bukhari ya rawaito cewa idan alkiyama ta tashi Allah ta'ala zai kira annabi Adam bayan an yi dan jama'a sun taru, kowa ya zo gurin, kowa ya halatta, sai Allah ta'ala ya ce, Ya Adam, zan ɗebi ɗari tara da casa'in da tara daga cikin mutum dubu na zuriyar kan saka a wuta. Wato, duk mutum dubu Allah ɗaya zai sa aljanna ya sa ɗari tara da casa'in da tara a cikin wuta wato wanda suka bi shaidan kenan a cikin zuriyar annabi adam su ne kaso wato za iya cewa wato ɗari tara da casa'in da tara a cikin dubu wato abin da yawa kenan ko kaso wato ɗaya cikin ɗari annabi adam bai ɗauka ba shi ma ɗayan sai an raba shi goma sannan ne ya ɗauki kaso ɗaya wanda za su wuce amma ragowan wani zai tafi wuta dindindin wani ya je ya zauna ɗan lokaci ya fito gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ƙaddara ya hukunta ya zartar ya kuma tsara. To abin maganin wato Iblis shine ne annabta, bin annabawa, da haka wannan shiri namu zai magana ne akan annabta da annabawa. Annabuwa da ar annabi mukhbar mukhbir malamai sun yi ta'arifin annabi shine mukhbarun mukhbir wanda aka bashi labari aka ce shi ma ibada labari shine annabi almunabba almunabbi wanda aka ce aka zantar da shi aka ce shi ma izantar sannan ar-rasul da annabi dukkaninsu maba'uthuna bi risalatin muayyanatin mukallafuna bi hamliha wa tablighiha wa mutaba'atiha da annabi da manzo duka za mu ji bambanci da ke tsakaninsu. Allah ta'ala ya aiko su da manzanci sananne kuma ya ɗora musu nauyin ɗaukan manzancin da isar da manzancin da kuma bibiyar wannan manzancin. Malamai sun yi magana bambancin da ke tsakanin annabi da manzo, an yi maganganu da yawan gaske, amma ƙaulin da malamai suka fi kawowa wanda ya fi a ciki, sun ce ar-rasul man uhiya ilaihi bi shar'in jadidin wa umira bi tablighihi ila ƙaumin mukhalifina wan nabiyyu huwa al mab'uthu li taqrir shar'in shar'i man qablahu ursila ila ƙaumin muwafiqin malamai suka ce annabi da manzo sun haɗu sun rabu dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ne manzo ba an yadda da wannan to ya menene bambancin manzon da annabin akan wannan an yi maganganu masu yawa amma ƙaulin da ya fi ƙarfi ya fi rinjaye a cikin maganganu masu yawan wanda ya kai kusan ƙauli ashirin akan bambanta tsakanin manzo da annabi to ƙaulin da malamai suka ce ya fi ƙarfi kuma shi ya kamata a tsaya a kansa shi shine ar-rasulu man uhiya ilaihi bi shar'in jadidin wanda aka aiko masa da sabon manzanci sannan wa umira bi tablighihi aka ce ya isar da wannan manzancin sabo ila qaumin mukhalifina zuwa ga wasu mutane da suka watsar da addini, to wannan shi annabi manzo, wannabi kuma kaɗai wanda ba a haɗa masa da manzanci ba, huwal maba'usu shi ma Allah ne ya aiko shi, amma li taƙariri shar'i man qablahu dan ya tabbatar ya gyara ya daidaita shari'ar annabin da ya gabace shi wato an aiko shi ne zuwa ga mutanen da an taɓa aiko musu manzo kuma manzancin na nan amma an samu raunin bin manzancin da wasu canje-canje ko wasu gyare-gyare sai a aiko shi ya zo ya sake tabbatar da mutane akan manzancin ɗan uwansa manzan da ya gabata a cikin wannan tsarin to wannan shi kaɗai ne wato ainihin wato annabi kawai Koman ursula ursila ila qaumin muwafiqina wanda aka aiko shi zuwa ga mutanen da dama asali musulmi ne sai dai sun ɗan yi rauni akan musuluncin ko sun sake shi rabi ko duka ya zo ya ƙara jaddada musu aiki da wannan shari'ar da annabin da ya gabace shi ya yi, to wannan shi ne annabi kawai wanda ba haɗa masa da manzanci ba. Kenan manzo wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a zuwa ga wasu mutane da suka bar addini, ko ba sa addini ko ba su yarda da addini ba. don ya kira su zuwa ga asalin addinin ya ɗora su akan hanyar da da can ba sa bi. Shi kuma annabi kawai wanda aka aiko shi zuwa ga wasu mutane da an taɓa ba su shari'a kuma suna bin shari'a rabi da rabi, izo ya ƙara jaddada aiki da wannan shari'ar ya gyara wa mutane zama ya ɗora su a kai, to wannan shine annabi. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa cikamakin manzanni, daga kansa annabta da manzanci ya ƙare. Yana cewa laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Da annabi Musa yana da rai, shi ma ba wata hanya da zai bi face sai ya zo ya bi ni to amma akwai ta'arifi da muka saba ji wanda ake cewa annabi shi ne wanda aka aiko shi da da addini yayi aiki da shi shi kaɗai kai ya kira kowa manzo kuma wanda aka aiko shi da addini yayi ya kira kuma jama'a zuwa gare shi to wannan ta'arifin malamai sun ce kuskure ne domin babu wani annabi da Allah ya bashi addini yace yayi shi kaɗai, tunda addinin ba rowansa ake yi ba akwai gyara a cikin wancan ta'arifi da muka saba ji to Allah ya saka malaman dai duka da alkhairi ijtihadi suka yi tunda ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ne wannan bayanin ba bayani ne na ijtihadi da fahimtar Qur'ani ya sa malamai suke ta wannan bayani har suka samu kauli ashirin a kai. Adadin annabawa Annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a hadisi na musnan na Imamu Ahmad da sanadi ingatacce wanda Sheikh Albani ya inganta Sheikh Shu'aibu Arnaud da manyan malamai sun inganta wannan hadisi cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Zar da ya tambaye shi adadin annabawa yace annabawa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da hudu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu su ne adadin annabawa sai ya ce to manzanni kuma daga ciki su ɗari uku ne da goma sha biyar a wata ruwayan da goma sha uku a wata ruwayan da goma sha bakwai amma da goma sha ainihin biyar ɗin ita ce ruwayar da tafi inganci da haka annabawa kenan sun fi manzanni yawa dukan an haɗa su da annabawan da manzannin gaba ɗaya su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu to daga cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ɗin nan ne aka ɗebo ɗari uku da goma sha biyar aka ba su risala, wato aka ba su sabon saƙo suka zama manzanni. Annabawa ne manzanni, da mun ce duk manzo annabi ne, amma ba dukan annabi ne manzo ba. Wannan shi ne adadi, da haka adadin annabawa gaba ɗaya dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu. Wannan shine abin da hadisi yake nunawa. In an haɗa da annaba da manzannin gaba ɗaya dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. to daga cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu huɗun nan ne aka ɗauko ɗari uku da goma sha biyar aka mai da su manzanni. Don haka wannan shine hadisin da ya magana akan adadin annabawa. To waɗannan annabawa a dunƙule ne, don ba mu san alƙur'ani ko ɗari ma bai faɗa ba, a cikin wannan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu huɗu ko ɗari ko hamsin ma alƙur'ani bai faɗa ba, ko talatin ma bai faɗi sunan talatin ba. To amma a dunkule mun yarda da cewa Allah ya aiko su ɗin, kuma sun isar da saƙon, a wani zamani aka yi su, a wani lokaci aka yi su, yaya suka zauna da al'ummansu, yaya aka yi, ba mu da cikakken bayani akan wannan. Dama Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mun baka labarin wasu, wasu kuma mu baka labari ba. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk. Wasu mun baka labarin su, wasu kuwa mun baka labarin su ba. To waɗanda Allah ta'ala ya ba da labarinsu a cikin Alƙur'ani su ashirin da biyar ne, su ne waɗanda labarinsu ya zo kai tsaye a cikin Alƙur'ani, kuma waɗannan wani an ambaci sunansa da yawa a cikin Alƙur'anin, wani kuma an ambaci sunansa kaɗan a cikin Alƙur'ani. Annabi Musa, wanda shi ne sunansa ya fi yawa a cikin Alƙur'ani cikin ashirin da biyar ɗin, ya zo sau ɗari da talatin da shida. annabi Ibrahim sunansa ya zo sau sittin da tara, annabi Nuhu sunansa ya zo sau arba'in da uku, annabi Yusuf sunansa ya zo sau ashirin da bakwai, annabi lot shi ma sunansa ya zo sau ashirin da bakwai, annabi Isa sunansa ya zo sau ashirin da biyar, annabi Haruna sunansa ya zo sau ashirin, annabi Ishaqa sunansa ya zo a cin Alƙur'ani sau goma sha bakwai, annabi Suleiman shi ma sunansa ya zo a cin Alƙur'ani sau goma sha bakwai, annabi yaqub sunansa ya zo a cikin alqur'ani sau goma sha shida annabi dauda shi ma sunansa ya zo a cikin alqur'ani gurare daban-daban har sau goma sha shida annabi isma'il sunansa ya zo a cikin alqur'ani a gurare daban-daban har sau goma sha biyu annabi sha'aibu sunansa ya zo a cikin alqur'ani daban-daban a gurare daban-daban har sau goma sha ɗaya annabi salih sunansa ya zo a cikin alqur'ani sau tara sai annabi hudu sunansa ya zo sau hudu sai annabi zakariya sunansa ya zo sau bakwai sai annabi Yahaya sunansa ya zo sau biyar sai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sunansa ya zo sau hudu sai annabi Ayyub shi ma sunansa ya zo sau hudu sai annabi Yunus shi ma sunansa ya zo sau hudu sai Alyasa sunansa ya zo sau biyu sai Zulkifli shi ma sunansa ya zo a cikin Alƙur'ani sau biyu sai annabi Ilyas shi ma sunansa ya zo a cikin Alƙur'ani sau biyu sai annabi Adam wanda sunansa ya zo a cikin alkur'ani sau ashirin da biyar wannan su ne adadin sunayen annaba da suka zo kuma kowa ga sau nawa aka maimaita shi a cikin alkur'ani kun ga wancan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to ko talatin ma ba a kama sunansa a cikin alkur'ani ba da aka ragowa sai dai mu imani a dunkule cewa Allah ya aiko annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma a ciki Alƙur'ani ya gaya mana ashirin a cikin dubu ɗari da dubu ashirin da dubu huɗu na annabawa, ko mun ji kowanne adadin sunansa da ya zo a cikin Alƙur'ani. Kenan wanda sunansa ya fi kowanne yawa a cikin annabawan da Ƙur'ani ya faɗa shine annabi Musa, shine wanda sunansa ya zo sau ɗari da talatin da shida. Sai annabi Ibrahim mai suna sau sittin da tara. To akwai annabawa ‘yan annabawa, annabi ɗan annabi, irin wannan an samu guda shida a cikin Alƙur'ani. kama annabi Isma'ila dan annabi Ibrahim shi annabi ne babansa annabi kama annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim annabi Ishaqa annabi ne babansa annabi Ibrahim annabi ne sai annabi Yaquba dan annabi Ishaq annabi Ishaqa annabi ne ɗansa wato ɗansa Yaqub Ishaqa babansa shi ma wato annabi ne annabi Yusuf dan annabi Yaqub annabi Yaqub annabi ne annabi Yusuf annabi ne sai annabi Yahaya dan annabi Zakariya annabi Zakariya annabi ne sannan kuma ɗansa Yahaya wato annabi ne sai annabi Suleiman dan annabi Dauda annabi Dauda annabi ne ɗansa annabi Suleimanu ma annabi ne wannan su ne annabi dan annabi dan annabi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya samu silsilar annabta shine annabi annabi Yusuf shi annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne baban kakansa annabi ne shine annabi Yusuf ɗan annabi Yaqub annabi Yaqub ɗan annabi Ishaqa annabi Ishaqa ɗan annabi Ibrahim kun ga annabawa ne duka a jere to wannan su ne guda shida suka zo alqur'ani annabi dan annabi babban aikin annabawa shine albalagul mubin isar da saƙon Allah na biyu addu'awati wata ilalla kira zuwa ga Allah na uku at-tabshir wal inzar gargadi da kuma jan kunne da kuma bishara sai islahun nufus wa tazkiyatuha kyautata rayuwar jama'a da dora su akan hanya madaidaiciya sai taqawimul fikril munharif wal aqaidiz za'ifa aikin annabawa su gyara tunanin mutane su saita su akan hanya madaidaiciya su kuma kawar da aƙidu marasa kyau iqamatul hujja su tsayawa da mutane hujja siyasatul umma su kyautata su gyara su inganta su kyautata rayuwar al'umma sannan sifar annabawa albashariya dukkansu mutane ne azzukuriya kuma dukkansu maza ne alkamalul bashari kuma suna da cikakkiyar halitta ba wanda yake da tawaya a cikinsu alkamalu fil akhlaq sannan masu cikakkun ɗabi'o'i ne khairun nasu nasaban sun fi kowa kyakkyawan nasaba sannan al'ismatu Allah ya kare su wato ya ba su isma sannan abin da suka keɓanta da shi wahayi sannan kuma idansu tana bacci amma zuciyarsu ba ta bacci sannan ana ba su zaɓi lokacin mutuwarsu sannan kuma ba a wato annabi ana binne shi a inda ya rasu sannan ƙasa ba ta cin jikinsu sannan kuma wato Allah yana raya su a cikin kaburansu sai mu'ujiza da ayoyi da Allah ta'ala ya ba su wanda suka fifici sauran jama'a da su. To wannan duka annabawa waɗanda Allah ta'ala ya aiko su suka bambanta da sauran al'umma da waɗannan darajoji, da waɗannan matsayi, da waɗannan abubuwa, sai amana da gaskiya da rashin tsoro wajen isar da saƙon Allah. Kuma annabawa dukansu sun ci nasara wajen saƙon da suka isar. domin ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ga annabawa sun taho wani annabin da mutum ɗaya kawai wani annabin da mutum biyu kawai yace can sai na ga jama'a mai yawan gaske sai na ɗauka jama'a ta ce sai a ce annabi Musa ne ya taho shi da jama'arsa can sai a ce mun duba nan zaka ga cincirin dan jama'a nan ma ga wata bataliyar jama'a su ne al'ummanka kuma a cikin su Allah ya yi maka wani abu za a ɗauki mutum dubu saba'in a kai su aljanna ba tare da bincike ba. wannan duk yan aljanna ne su dubu saba'in Allah ka sa muna ciki ko mutum ɗaya ya samu kujera ɗaya sai annabi ya nemi ƙari a hadisin Imam Ahmad sai Allah ya ce na ƙara maka dukkan dubu saba'in a ninka ta sau dubu saba'in wato biliyan hudu da miliyan tara su za su shiga aljanna a cikin al'umma annabi babu bincike kaga mutum bai fito a nan ba ai akwai aiki waɗannan su biliyan hudu da miliyan tara su ne dubu saba'in sau dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna kenan amma an faɗi sharuɗan aiki ne fa da amana da aƙida da biyayya da waɗannan ayyukan dai da tawakkali da dogaro ga Allah da bin Allah da nisantar camfe-camfe da tsafe-tsafe da bori da cerka da duk dai waɗannan abubuwan da eh, muke gani suna faruwa da kullum su suke sa mutum ya samu kwalitin da zai shiga cikin waccan kujera wanda wani sahabi ko da yake zamu iya cewa babu ɗaya domin wani sahabi ana kiransa ukasha ya ce ya rasulallah roƙa min Allah ya bani kujera ɗaya a ciki yace an baka da haka yanzu mu ce biliyan hudu da miliyan tara babu ɗaya saboda an samu mutum ɗaya wanda kujerarsa ta fito ragowan kuwa kowa ya sa rai ta hanyar aiki mai kyau da kuma biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da haka annabawa su ne wato ajin farko na mafi daraja a cikin mutane gabaki ɗaya don annabta ba ana samun ta ne ta hanyar wato ainihin gado ba ko ta hanyar zaben dimokuraɗiyya ba ko kuma ta hanyar kai ta wani aiki har ka zama annabi ba a'a annabta Allah ne yake zaɓa da kansa ya ayyana annabi ya ware shi ya bashi daraja ya bashi girma ya bashi isma ya bashi ɗaukaka ya fifita shi a komai ya mai da shi annabi da haka Allah ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah ta'ala yana zaɓa wato ainihin mala'iku wato manzanni daga cikin mala'iku wanda yake aikowa kuma yana zaɓa daga cikin ainihin wato mutane waɗanda yake aiko su da annabta don su shiryar da jama'a. Da haka kowane annabi ko an amsa masa ko ba amsa masa ba ko an bi shi ko ba a bi shi ba shi ya ci nasara. Domin nasararsa shine ya gaya muku saƙon, ku kuma nasarar ku alherin ku karɓa. To ko an karɓa ko ba a karɓa ba shi in dai ya isar kuma Allah ya gaya mana allazina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah. yanzu kama annabi Nuhu da ya shekara dubu ba hamsin a cikin jama'arsa yana wa'azi amma Allah ya ce fama amana ma'ahu illa kalil a shekara dubun nan da yana wa'azi wanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ne, amma ya ci nasara, tunda ya isar da saƙon ya yi haƙurin, ya yi juriyar, ya yi abin da zai ya ga sun hau hanya madaidaiciya, da aka shi ya fita a wajen Allah. Kamar annabi Lot, wanda cikin wanda ba su yi imani da shi ba har da matarsa, shi ma annabi Nuhu cikin wanda basu imani da shi ba har da ɗansa har da matarsa kun ga ashe shari'a daga wajen Allah take zuwa ba ka ga shiryayye shi ke sa ka zama shiryayye ba sai Allah ya shirye ka don da kusanci ne kaɗai to da ɗan annabi Nuhu da matarsa ba su yi nisa daga barin addini ba amma da yake Allah bai shirye su ba kaga ba su samu wannan wato shiriya su kasance cikin waɗannan ba haka wannan shine aikin annabawa shine bambancin annabawa da sauran mutane kuma shine darajar da annaba suke da su ko wasu mutane da Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani amma ba annabawa ne. irin su zulkarnain irin su tubba irin su khadir khadir ba a kama sunansa ba amma an ba da kissarsa sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ma'abocin annabi Musa sunansa Khadir kuma an sa masa Khadir ne saboda ainihin ya zauna a wani guri mai tsandauri wanda babu ciyawa yana zama sai Allah ya taho da ciyawa a gurin gurin ya kore shar sai aka sa masa Khadir wannan shine abin da ya zo a cikin sahihul bukhari sai luqman shi ma Allah ya kama sunansa amma ba annabi bane wani mutum ne mai daraja mai hikima wanda yake da usulubi kyakkyawa wajen iya karantar da ’ya'yansa addini da tarbiyya da aƙida da manufa, Allah ya ba mu kissarsa don mu ma mu zama iyaye irinsa wajen karantar da ’ya'yanmu aƙida da tarbiyya da manufa a rayuwa. Kada mutum ya dinga rayuwa bai san a ina yake ba, bai san daga inda yake ba, ko bai san daga nan ina za shi ba. to waɗannan Allah ya kama sunansu amma ba annaba ba ne. Sai Maryam wanda Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin Alkur'ani, amma Maryam ba annabiya ba ce, duk da yake wasu malamai sun yi azarɓaɓi, sun yi wuce gona da iri sun ce annabiya ce, amma malamai sun musu raddi, raddi na ilimi suka ce sam babu annabiya mace, duk annabawa maza ne masu cikakkiyar kamala, amma babu annabiya mace, mace ce dai mai daraja, mai kima, wacce Allah ta'ala ya girmama ta har ya bada sura sukutum a cikin alkur'ani da sunanta kuma ita kama sunanta ya tsarkake ta ya ɗaukaka ta ya girmama ta to wannan shine bayani gangane ga annabawa da aikinsu nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na wannan mako ina sallama gare ku to ainihin tsara shirin shine Umar Sa'idu Tudun Wada mai ɗaukar shirin ita ce Malama Hassana ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa da nake gabatarwa ne muku gaisuwa ta addinin musulunci daban ban kwana wassalamu alaikum wa rahmatullah